This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. wasu mahara ɗauke da makamai sun kashe akalla fararen hula shida da sojoji biyar a wani hari da suka kai a jihar abia da ke kudu maso gabashin najeriya kamar yadda rundunar sojin ƙasar ta sanar a jiya juma'a lamarin da ya sa gwamnatin jihar ta sha alwashin bayar da tukwicin dala dubu goma sha shida ɗari takwas da hamsin ga duk wanda ya bada labarin 'yan bindigar harin na ranar alhamis shine na baya bayan nan a jerin har-haren da aka kai yankin da ke fama da tashin hankalin 'yan awari maharan sun kashe sojoji biyar da aka tura a matsayin dakarun wanzar da zaman lafiya a yankin sannan kuma fararen hula shida da suka mutu sun shiga cikin tashin hankali kamar yadda kakakin rundunar tsaron manjo janar edward buba ya bayyana babu wata kungiya ta ɗauki alhakin kai harin amma rundunar ta zargi haramtacciyar kungiyar 'yan awaran baya fara ipap da ke son yankin da ke kewaye balle daga najeriya an kai harin ne a wani shingen binciken sojoji da ke mahaɗar okabiya a ƙaramar hukumar obingwa buba ya bayyana a wata sanarwa tsohon shugaban amurka donald trump ya sha alwashin ɗaukar ƙara kan samunsa da aka yi da aikata wasu laifuka kwana guda bayan da masu taya alkali yanke hukunci a new york suka same shi da aikata laifuka 34 da suka shafi yunkurinsa na yin tasiri wajen sauya sakamakon zaben ƙasar na 2016 wannan shari'a ce da aka yi maguɗi in ji tsohon shugaban wanda ya yi magana da gungun 'yan jarida da magoya bayansa a ranar juma'a a gidansa na manhattan na trump tower trump tsawon mintuna 33 ya ba da jerin korafe-korafe da ba tsara ba game da lamarin da kuma abubuwan da suka shafi kasar da shugaba joe biden trump ya yi ikirarin ba tare da bai da wata shaida ba cewa alkalin da ya shari'ar tasa ya kasance mai cin hanci da rashawa. kuma biden da jami'an tarayya ne suka shirya shari'ar a jihar new york to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yayin da sojin isra'ila ke kara zurfafa a yankin rafa da ke kudancin gaza shugaba joe biden na kokarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta mai matakai uku da isra'ila ta amince da ita wadda za ta fara da tsagaita wuta na wucin gadi na tsawon makonni shida a yakin da zai kai ga tsagaita wuta na dindindin a yaƙi da hamas kashi na farko zai hada da cikakkiyar tsagaita wuta in ji biden a wani jawabi a fadar white house ranar juma'a hakan na nufin janye wasu sojojin isra'ila ga dukkan yankunan gaza da ke da yawan jama'a da sakin wasu da aka yi garkuwa da su da suka da mata da tsofaffi da waɗanda suka jikkata da amurkawa a madadin sakin ɗaruruwan falastina fursunoni da gidajen yari na isra'ila bugu da ƙari isra'ila za ta ba damar ƙarin taimakon jin ƙai a gaza da kuma mayar da falastina gidajensu da matsugunansu a dukkan yankunan gaza ciki har da arewacin ƙasar manyan hukumomin bayar da agaji sun yi gargaɗin cewa lokaci ya ƙure ga miliyoyin mutane a sudan waɗanda ke cikin haɗarin yunwa saboda bangarorin da ke fada da juna sun hana kai musu agaji ƙungiyoyin agaji na duniya goma sha tara ciki har da hukumomin majalisar ɗinkin duniya goma sha biyu sun buƙaci bangarorin da ke rikici da juna a sudan a ranar juma'a da su daina toshe tallafin abinci da kaiwa ga miliyoyin mutanen da ke fama da matsananciyar yunwa. Jens Larek, kakakin ofishin kula da harkokin jin kai na OCHA, ya shaida manema labarai a birnin Geneva cewa shugabannin waɗannan hukumomi na fargaba da yawa daga cikin mutanen sudan miliyan goma sha takwas da ke fama da matsanancin yunwa ciki har da yara miliyan uku da ɗigo shida za su mutu idan ba a sake buɗe hanyoyin shigar da agaji ba daga ƙarshe a jiya juma'a ne gwamnatin taliban ta yi watsi da sakamakon binciken da pakistan ta gudanar wanda ya danganta wani mummunan harin da aka kai kan ma'aikatan china a cikin ƙasar da wasu 'yan bindiga da ke aiki daga afghanistan Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya naku wurin ya zafi kuma ya canjin yanayi. Wallahi alhamdulillah mun gode ma Allah. To me ya dauki hankalinka a Amurka wanga mako? gaskiya daman kin ce ya sauyin yanayi wannan shine abin da ina jin zan ce abin ma da ya dauki hankalin kowa na amerika. Kin sa an samu dogon hutu a ƙarshen mako wato cikin kuma wannan lokaci ne aka fuskanci matsala na um, na sauyin yanayi wadda aka samu hadari da guguwa da farko ba an ce texas ne da eh, inajin oklahoma ne wanda suna makautar da junansu to amma abin ya gangaro nan don shekaran jiya na fito um, ina kan hanya da mota zan je masallaci wani irin hmm. ruwa da walƙiya da cida da ake da sauransu tsawa kana ji haka yana hmm. girgiza um, motoci akan hanya ne ce ikon allah wannan da texas ne da yaki nan so wannan shine abin da ya dauke min hankali kuma na ga irin abubuwa Eh, kana magana texas ina ka san yara na biyu suna texas shi abba eh. yana dallas to eh, dallas suna <laughs> yalla bai <laughs> to a makwabtansu baba abin da hmm. zan nuna maka hoton nan a makwabtansu a dan hoton hmm. bidiyo kai da ya aiko mana makwabcinsu wanda suke haka makwabtan kusa-kusa tsallaken da shi wannan hmm. guguwar ta cicciɓa ita katon itace baba tsohon itace ƙato hmm. ina cewa tsoho ba wai ina maganan eh, ƙaton hmm. itace wannan guguwa ta tugo shi tun daga jijiya wanda a da muka ce itacen mayu eh. yawwa <laughs> ta cicciɓo shi tun daga tushen shi ta jefar da shi hmm. allah ya taimaka bai faɗi ta kan gida ba sai faɗi ta ɗaya gefen to kaga da ya faɗi ta kan gida da yake hmm. lokacin da ake iskan nan da kowa yana hmm. cikin gida da sai ikon Allah don kasan akwai shekarun da aka yi haka nan icen da ya tuge ya faɗa kan gida sai ya samu wata tana kwanci a kan gado ya kashe ta. Kuma eh, kuma ka hmm. san a nan duk lokacin hutu mutane sukan ɗauki amin amin kasan a lokacin hutu dinnan mutane sukan yi tafiya sosai don ranar juma'a haka ita hukumar kula da harkokin tafiye-tafiye ta nan amurka ta ba da eh, sanarwar cewa ranar juma'a kaɗai mutanen da suka yi tafiya miliyan talatin kai rana eh, yawa al'umman Ghana. Yawwa suna sun yi kiyasin cewa a wannan hutun wannan ƙarshen makon sun yi kiyasin cewa mutanen da za su hmm. tafiya mutane sama da miliyan hamsin za su tafiya kuma wanda suka bayyana cewa an samu ƙarin sama da kashi 23 cikin 100 na matafiya idan aka kwatanta da shekarar da ta wuce kuma kowace shekara ana samun ƙari tun da tun bayan dawowa corona nan da tana tafiye-tafiye to kowace shekara dama al'ada ce hmm. a nan duk lokacin hutu haka mutane sukan tafi su ziyarci yan uwa da abokan arziki masu tafiya yawon bude ido masu dai da dai sauransu to Allah ya kare mu wannan <laughs> ana ma magana komi za a yi da gaske ake yi <laughs> komi za a yi da gaske ake yi banda kuma masu kasuwancin masu kasuwancin takaddu kwanoni hmm. labule hmm. shimfiɗa kan teburi da dai sauransu duk kula duk abin da dai ya jibinci wannan ranar <laughs> tsofaffin sojoji tunawa da karama mazan jiya. Allah ya bamu ci gaba muna kuma yi ma Najeriya fata alheri da gwamnatin shugaba Tinubu take cika shekara guda ko muna ma Najeriya hmm, fatan alheri muna fatan Allah ya kawo ci gaban kasa da kuma da kuma da kuma sabon take da aka fito da shi na taken Najeriya anthem da aka fito da shi haka sabon taken Najeriya baba kai ka iya sabon taken eh na a tun da kai dan rera dan rera eh, a tukuna ne a bani a bani eh, mako daya. <laughs> Najeriya mun gaishe ki Ƙauna ta jar ƙasa harshe kabila sun rabu bun zama yan uwa da alfarma mu bautawa ƙasar mu Najeriya. Tutar mu alama ce gaskiya da a dalci ci na koyaki ita ce ribar mu da za mu bar wa mu abin alfahari Allah dukan halitta ji wannan roƙonmu taimake mu gina ƙasa inda ba daniya niyya cikin limana da yalwa ta sami albarka <laughs> dole dole ka tafa min na gaba. to mako guda na baka ka san da gaske baba zinda za a bincika hmm. za ka zo ka iske hmm. akwai waɗanda har waɗanda suka manyanta musamman ma waɗanda suka manyanta kasan dai da a cikin a makarantu idan aka je za a yi layi da farko dai sai an yi taken ƙasan nan tukuna a shiga aji To yara babu mamaki a ce yara sun 'yan makaranta sun iya amma za a iya waye gari in aka bincika za a iya samun manya har waɗanda suke kila mukaman shugabanci ma ba su san in aka tsare su su wannan takin ba za su iya ba. Hmm, za <laughs> <laughs> eh to abin da eh, ya kyau dai shine yanzu tunda Allah ya ba da zamani duk abin da mutum yake nema ya iya samu wanda bai iya ba yana iya zuwa ya bincikowa a yanar gizo ya ganta ya koya hmm. kila wannan ne zai mai da mutane da dama su ga sanin ainihin wannan ita eh, eh, wanda yake tsoho yanzu ya kasance sabon Eh, taken Najeriya ko? Mm, haka. To Allah ya ba mu ci gaba a kasashenmu na Afirka baki daya Allah ya ba mu zaman lafiya da albarkar ƙasa. da haɗin kan ƙasa kuma da albarkar zaman tare. Amin san amin. To baba yau yau an ba mu hutu don Najeriya na cika shekara guda da mulkin eh, Tinubu ba aure ba aure a Ghana ba aure a ko'ina sai buki. <laughs> Lalle dai ka ana can ana shan biki kenan. <laughs> Ya sai buki kawai ake an baka yi ba hmm. nuri. Eh, Saboda haka za mu tafi yawa mika gaisuwar sada zumunci kai tsaye. bakon da ya da karaka ya dawo saboda wannan bakon eh, mai wakar to haruna zango ba mai wakar bagobira ta shiga katsina to don saboda wannan wakar bagobira shi yasa yau labarin da sakwata za mu labarin eh, da zan baka yau to kafin ya shigo yawwa kafin ya shigo wannan zauren bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ah, ta abar ya huce zuwa ga baban di mamman bande da sasi'u unguwar tudu da magaramse ali sarkin yakin nima da amadu mamman bande da abdulsalam mai walda dambam sai safiyanu gumel zangon daura da hamidu kalalabuwa difa da mijo aminu mayana sai iso madatai da magaram da mamman sani dauda cinwaza sai kuma gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga usman dan fulani mararraba yawur jihar kebbi da idi tsohon duli da alhaji isa yaro da musa mate sai musa maitana da usman dan fulani mararraba yawuri gaisuwa a bari ya huce zuwa ga abu yalo mai kurhuna a karamar hukumar kebbi sai zaki so dangi zomawa da haddabi mai kwamfuta mai yama sai amir ladan girkau da yahaya dano azare da comrade iliya yakubu digawa sai isa jikan mai saje da aminu likitan dabbobi birnin malam sai ibrahim mai wankin hula a kimba da nura abubakar gidan abba da fatar an tashi lafiya. To sai kuma wannan gaisuwar fatan alkhairi na abar huce daga Haruna Muhammad Katsina. ya ce yana gaida honorable alhaji shafi'u madawakin inono da injiniya alhaji bilyaminu muhammad alababa permanent secretary da Malam Danjuma Katsina mamallakin jaridar Katsina Times Online Newspapers and Magazines da ke kofar kaura Katsina da kuma Usman Manika mai ruwa funtuwa da Fa'ilu ladi Mahuta da Isan Baba Ali direban J5 garejin Mando Kaduna. da kuma ɗahiru ɗan ƙaru rafin daɗi daraktan shirye-shirye a gidan rediyon jihar katsina sai kuma hajiya abu yar fulani da ke kofar soro a katsina da hajiya maryam kasim abubakar ya ummi elegance fit da kuma mutanen garin damari da ke karamar hukumar birnin gwari jihar kaduna to sai kuma sakon gaisuwar abar ya huce zuwa ga aliyu muhammad dan fulani da bala abdullahi shetu kafinta malam madori da comrade isa muhammad agwarmaji da Sulaiman Muhammad Ridwan Malam Madori da kuma Umar Baban Yaya Sabon Gida da Abdullahi Gesha Malam Madori da kuma Malam Tanko Ma'azu Kampala Malam Madori sako daga Sani Gulle Kampala Malam Madori a jihar Jigawa da fatan sun tashi lafiya. To baba kamar da muke faɗa kullum komai kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa ko kuma game kasuwa da gaisuwa. To bari kuma mu dire da wannan jerin sunaye abubakar mai tireda na garin mai kanwa da alhaji yaro sai Muhammad Ahmad Usman tun ga makeri da shugaba idi mai lalle bangi sai Musa na gana isasa bangi da Haruna bakanike daɗi. sai umaru cali-cali shadadi da alhaji mamman suda sai amida kwamandan union koton koro allah sa haka, wanga suna yake sai alhaji na lado da basiru tumba da ya'u mai neman na aure da auta tela da ɗan amarya kwanan bala da abdullahi baban jega da kabiru sarkin direbobi sai alhaji zubairu mai shinkafa da alhaji makeri bangi da alhaji wadatau mai maganin shanu da abubakar dan agaji doguwar fadama da kuma bello mai tukwane bangi da fatar an tashi lafiya eh, aure tun kuna da bakin gemu idan ya koma fari matan nan ba

jama'a masu sauraron sashen hausa na gidan rediyo muryar amurka voa mu da warhaka da ƙara saduwa da ku a cikin shirin nan mai farin jini mai sauke hawan jini wato shirin abar ya cikin iko allah muna tare da ɗaya daga cikin matasan mawaƙan katsina dukko tarayyar najeriya wato haruna zango mai wakar bagobara ta zo katsina kamar yadda aka fi saninsa. sa wannan wakar ta fi ɗaukar hankalin jama'a sosai fiye da yadda kake tunani shin ta yaya ma aka yi kayo <laughs> ita wannan wakar to ita wakar bagobira ta zo katsina abin da ya sanya na yi ta kasan da bagobiri da bakatsine dan juma ne da dan jimmai na'am ko kuma in ce mu katsinawa iyayen gida ne ga goburawa shi yasa duk inda ba goburi yake in ya gaba ne za ka ga yana ba da girma hakakarwa jikin shi yake saboda ya ga mai gidansa haka aka yi to a dalilin da yasa na yi wakar gaskiya akwai wasanni a wanda yake na kaka da kakanni wanda za ka gani tsakanin katsinawa da goburawa ana yin shi to wannan gaskiya shi ya ja hankali na na yi wannan wakar domin in waiwaya baya in tuna ma mutane da irin wasannin da ke tsakanin mu saboda yanzu haka gama ba cika yansu aka yi ba to amma dai dalilin yin wannan waka gaskiya ya farfado da ire-iren wannan abubuwan saboda ina ganin sakonni da mutane ke tura min wasu sifatan alkhairi a wasu kuma kai lalle akwai takwaki a cikin wannan labari waka kuma yadda aka yi na yi ta akwai wata baiwar allah ba gobira a hakikanin gaskiya wannan baiwar allah ta kasance tana matukar son waƙoƙina wanda wannan shine ya sanya da za su yi bikin aure suna da biki haka ina tunanin ina ko na dan uwanta ne dai to sai ta kira ni waya take cewa tana son zan musu waka to a nan dai da muka yi magana sai na ce mata a rubuta sunaye na 'yan uwa da abokan arziki saboda shi ne al'ada duk idan za a yi wakar biki za ka ga ana son 'yan uwa saboda kowa ya nuna farin cikinsa to sai ta rubuta wannan sunaye kuma cikin ikon allah muka yi magana da ita na gaya mata inda studio na take ta zo ta kawo wannan list na sunaye kuma ta sallame ni kudin aiki na to da ta zo ne na ga bagobira ce irin bagobira dai ta asali mai irin tsagun nan eh. to gaskiya abin ya bani dariya sosai wanda a wannan abin ya ja hankali na sosai sai na ga cewa to bari in yi amfani da wannan damar in yi waka a kai domin in sanya mutane nishadi kuma in waiwaya baya domin in tuna masu a irin wasannin da ke tsakanin mu katsinawa da goburawa Mala Haruna me gurin ka cikin wannan sana'a? To, ka san shi an ce rai da guri yake. gaskiya ni guri na da nake son in cimma a wannan masana'anta shine ina son in zama mutum ko mawakin hausa na zamani na farko eh. ma'ana dai ina son in zama mawakin hausa guda ɗaya tilo wanda babu irinsa a duniyar wakar hausa indi a bangaren wakar hausa ne na zamani to ina burin in zama wannan mawakin. To kana da wani sako ga abokan sana'ar ka matasa da suke cikin wannan harka ta waƙoƙin Hausa? To, mawaka 'yan uwana kiran da zani a gare su shine gaskiya dole ne duk abin da za ka yi a matsayinka na mawaki ka tsaya ka yi abu wanda idan mutane suka ji za su amfana da wannan abu saboda duk abin da muke yi madubi ne idan mun yi abu wanda ya dace mutane na ji idan mun yi abu wanda bai dace ba mutane suna ji ikon allah to don haka ya kamata mu ringa yin abu wanda mutane za su amfana kuma mu ma za mu amfana ko da bayan mu wannan shine kiran da zani ga 'yan uwana mawaka me saƙonka na ƙarshe a cikin wannan shiri na abar ya huce to a ƙarshe dai ina ma a ma'aikatan wannan tasha taku mai albarka fatan alkhairi a dukkan ma'aikatanta da masu sauraron wannan kafa ta sadarwa a mai farin jini a ina maku fatan alkhairi a ina kuma gaishe ku baki ɗayan ku kuma ni ne dai haruna zango uban gidan goburawa. To muna godiya sosai Malam Haruna da ka karɓa katin gayyata a cikin wannan shiri na abar ya huce. Masu sauraro kamar yadda za ku iya lura za na sada ku da jagorar shirin abar ya huce Antigresa Bismillah. To ma dalla muna godiya kwarai da gaske sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi gane ko? Insha Allah. Can alkawali aka ce cikawa to Allah ya nuna mana. Cikawa haka yake. <laughs> To baba yau yau garin su na sanyi na muka nufa gonar su muka shiga. yau labarin da <laughs> <laughs> Yau labarin yau labarin eh, yau garin su na sanyi na muka nufa yau labarin wani basakwaci na zan eh, baka. A duk inda yake zai yi ba kam yana sauraren ki. Ai wani basakwace na. Hmm. Wai wani basakwace ne fada ya hada su da matashi dan zamani baba. Na'am. To sai ka san yadda ake dambe damben gargajiya sai mutum eh. ya baya ya baya ya baya ko yana ta wuji wuji wuji wuji wuji da hannu da hannu tukunan ya baya baya tukunan ya zo <laughs> eh. <laughs> yawa To shi ba zan sai ya ja da baya ya hmm. irin tsayuwar shi irin ta su 'yan dambe shi kuma na zamanin yawwa shi kuma ka san yadda ake zamanin a damben zamani daban yadda ake eh haka ne <laughs> wannan boxing nan ba yawwa irin na su Muhammad Ali daban irin na su Sanfatawa eh. kuma daban wanda ake ake ake hmm. yawwa to shikenan sai suna haɗuwa gam sai ba sauko ce ya ji duka ya masa yawa <laughs> duka duka duka duka ɗan zamani na ta bugun ba sauko ce. ba sauko ce da ya ji duka ya masa yawa ba sai ya ce wa <laughs> abokin shi da suke ya kusa sai ya ce eh. mashi wai almu almu kai shin cikin wa'in ga waɗanda suke muguna ba ka riƙa mun guda <laughs> cikin waɗanda waɗanda suke buga mun ba ka rika mun guda ya ji hadarin duka eh, ya ji dukan ba kakkautawa ji a buga na a buga na a buga na a buga na eh, tunda dai kaga hmm. dambe dambe na gargajiya da hannu ɗaya ke yi eh haka yake amma kuma ka san dambe yawa ka san dambe irin na su Muhammad Ali duk da hannu da ta hannuwa ake eh na ai ba su da lokaci yawa da eh. hannuwa har ma da kai <laughs> ko idan ana duka yawa sai ce wa almu ya rika mishi mutum guda a cikin masu bugun sun nan sai almu ya ce mishi a su nawa ne <laughs> ya duku <laughs> ya sa duka sai alma ya ce mishi ai ai mutum guda na kabugunka ya ce mutum guda na kabugunka ya ce mutum guda <laughs> duk ga bugu eh. mutum guda na <laughs> sai <laughs> alma ya ce mishi awo hannu ya je <laughs> ce awo shi na mutum guda na ka bugun ka kaga wannan dole ya taka tsatsan ya haɗu da ɗan zamani sai mu sakwace ya ce sai mu sakwace ya ce to to haskaman nan haskaman ɗau takalmina <laughs> dan duka har ya sa baya gani duhu kawai yake gani Oyo Allah ya ɗauke mai wuta. ya ce ho ho ho ho ho aiki ya ɓaci. Ai rana ce ba dare ba. eh ya ce aiki ya ɓaci ai rana ce ba dare ba ranar masakwaci eh, masakwaci ya ci duka Koyo Allah. <laughs> Gobe ma um, fada ya hada shi da dan zamani a kila daga wanga bugu zai tafi ya koyi eh, ah, Ai ta faru ta kare. Domin dambe irin na gargajiya na cutata. Ya ce cutata eh, wanga da yawwa dambe irin na na gargajiya cuta ta eh. ana son dambe to a je a samu irin yan zamani ai shi ne na sanyi da ke na ayo Allah na ga malama da daga mana hannu to da burki dan yanzu a madadin baba ya ko bakeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.